الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد زامي تاشي درسي نقري نقري ايه تشيب cikin karatunmu na marakis su'ud yau 21 ga watan jima'a da al'akhira hijira ta 1444 sha hudu ga watan daya shekara ta dubu biyu da ashirin da uku ta miladiya na muna cikin babin at-ta'wil wal muhkam wal mujmal za mu tashi baiti na ɗari hudu da arba'in da hudu na'am ويقول المسلف رحمه الله والخلف في فهم الكتاب سيري إياه تأويلا لدى المختصر نعم والخلف في في فهم الكتاب سيري إياه تأويلا لدى المختصر مختصر والخلف وانا مقول لي مقدم نا سير وتسير آه الخلف آه في فهم الكتاب تأويلا wato sayyir alkhulfa fi fahimil kitabi ta'wilan ladal muktasari wato ka sanya saɓani a cikin fahimtar alkitab wato almudawwana kenan a cikin fahimtar almudawwana sayyir iyahu ka sanya shi shi wannan saɓanin ta'wilan Ah, afwan wannan alkhulfa din nan ishtigal ne ah. eh, eh, sayyir iyahu eh saboda iyahu din eh eh eh, eh maimakon eh saboda shi'ir hmm. ah, ladal muktasari a wajen muktasar al-muktasar da yake nufi muktasar na khalil wato a tunda magana usul yana magana akan istila ne wato a cikin istila mun yi maganar shi tawil shine yi wato ka ɗauki lafazi akan ma'ana marjuha li dalil ko to amma wannan ta'wil din in wajen a cikin muktasar khalil ba shi ake nufi ba a cikin muktasar khalil a ta'awil a wajensa shine sabanin fahimtar almudawwana wajen masu mata sharhi mm. saɓaninsu wajen a wato yadda suka fassara lafazin da ya zo a cikin mudawana. in yace ce wa'uwila ko kuma yace ce ta'awilani ko ta'wilat yana nufin wato saɓani na shurahul mudawwana wajen fahimtarta saboda ka alkitab da yake nufi anan yana nufin almudawwana domin a wajen malaman malikiya suka ce alkitab to suna nufin almudawwana saboda matsayinta a cikin mazhaba kamar yadda malaman nahau ne aka ce alkitab ana nufin littafin sibawai a wajen ulumul qur'an in aka ce alkitab ana nufin alqur'an to kowanne da nasu istilah eh, <laughs> to shi yasa sai ya tambihi da wannan baitin akan wannan abin nan din yace wal khulfa fi fahmil kitabi to wannan wal khulfa wannan maf'ul ne na sayyir sayyir al khulfa fi fahmil kitabi iyahu to wannan shine al mushtaghal anhu mm, wato ka sanya shi shi wannan khulfa din iyahu yana koma zuwa ga alkulf ka sayyirhu ta'wilan ka sanya shi zamanto tawili ladal muktasari a wajen al-muktasar na'am yana nufi cewa khalil ibn ishaq al-maliki a cikin littafinsa al-muktasar fitta awi ya sanya ma kansa istilahi keɓantacce da shi a cikin ma'anar ta'awil eh, wannan istilahi nasa shi shine cewa tawili a wajensa shi ne saɓanin masu yi ma mudawwana sharhi a wajen fahimtarta shine tawil a wajensa <laughs> eh, abinda shi al-muallif ash yake nufi da al-kitab yana nufin al-mudawwana mm. to amma wannan ma hakikatan shi ma kansa al-muallif ai ya bi khalil ne mm. eh, in yace wa fiha yana nufin al-mudawwana mm. wa uwilat wa ta'wil kuma ikhtilafu sharihiha Eh, ko da kitan mudawwana din yace to amma nan yace shi alkitab na'am wa qawluhu iyahu da yace iyahu dinnan damirun munfasil tare da cewa al-ittisal da iya yiwa mm. ya yi irtikabin sa saboda larura kama yadda ya ishara a cikin alfiyar mu. da faɗinsa wa fi ikhtiyarin la yaji al munfasil idza ta'ata an yaji al muttasil <laughs> eh, wa fi ikhtiyarin la yaji al munfasil idza ta'ata an yaji al muttasil a cikin zaƙi ba a zuwa da zamirul munfasil idan zai yiwu a zo da zamirul muttasil hmm. saboda to wannan ya nuna kan cewa larura ne tunda ai dama shi ma abin ya ce wa fi ikhtiyarin a a cikin zaɓi na'am ونذير ما ارتكبه المؤلف من الفصل في محل الوصل للضرورة to kwatankwacin irin abin da shi wannan almu'allif ya hau ya je ya aikata shi na zuwa da zamirul munfasil a mahallin wato alwasul almuttasil saboda larura shine faɗin ashair bil ba'ithil warithil amwati qad zaminat iyahumul ardu fi dahri dahariri in karanta shi ko cikin shawahid kaga nan ya dawo mana ya dawo mana hau kuma saboda shi Sheikh Al-Amin haka yake wato Sheikh Al-Amin hatta a cikin tafsir sa in mas'ala ta zo ta nahau to sai ya kawo sai ya kawo abiyar daga <laughs> daga Ibn Malik a kulasa haka a cikin tafsir sa. hatta wanda aka yi din wanda ya rinka yi na da yake akwai ai tafsirin nasa wato sauti wanda ya da sauti din da ka yake yi bawon Allah nan amma sai ka ɗauka karanta littafi yake aka ce Sheikh Dimbaz yana zaune yana jin lokacin shine ra'isul jami'a yana zaune yana jin karatun sai kawai ce masha Allah la quwwata illa billah haka yake ta faɗa kuma wanda yake yi wato wanda yake da da hamasa yake yi yana kan kujera sai ga har wa yake da yake haka kai ke kwararo ilimi wa Allah a ah, Mauritania kwarai kwarai na'am bil ba'ithil warithil amwati qad daminat al ard fi al dahariri ina shahid din daminat iyahum me ya kamata ya daminat humul ard hmm. to al alwasl hmm. to wa fi ikhtiyari la yaji al munfasil idza ta'atta an yaji al muttasil to wannan dai shi dai kulasar baiti shine abin da yake nuna cewa yayi tambihi akan istilahin Khalil ibn Ishaq yana da istilahi khas na ma'anar ta'wil at-ta'wil a wajensa ba shine istilahin usuliyin ba at-ta'sil aw at-ta'wil a wajensa shine sabanin masu mudawwana sharhi to ba za a iya cewa ya aka ya ɗauki wannan istilahin saɓanin abin da malaman usulul fiqh suke a kai kuma ga littafi ne na fikihu mm, to me za ku yi masa me uzurinsa ahsan la mushahata fil istila wannan shine ba a kama mutum akan istilahinsa wani ya ce zai sanya ma dansa zaidu wani ya ce zai sanya ma dansa amru ba za ka ce wanda ya sanya ma dansa zaidu bai yi ba saboda duk garin nan amru amru ake cewa ai ko kuma a ce duk garin nan da ain ake fara sunayen mutane shi don me zai fara da zai la mu sha hata fil istila mm, shi ne ka'idar wannan ya yi ishara a kanta a cikin nashirul bunud ai ya ce wa amma tasmiyatu hamliha ala zahir ta'wilan bi mujarrad istilahin istalahahu wala mushahata fil istila bila bina'an ala anna al-lughat ghayru tawqifiyya mm-hmm. Mm-hmm. na'am نعم. <clears throat> فجعل مسكين بمعنى المد عليه داعه سمات البرج كحمل مرأة على الصغيرة وما ينافي الحرة الكبيرة وحمل ما روية الصيام على القباء مع الالتزام نعم يتي فجعل مسكين بمعنى المد sanya مسكيني دمعنا المدي مدو وجم فإطعام ستين مسكينا suka ce ma'anarsa almiskin ɗin na ma'anarsa muddu ai fa it'amu na muddan hmm, a wajen malaman hanafi alaihi la'ihun simatul bu'di simatul bu'di wato alamomin tawili ba'id shine ma'anan al-bu'd alamomin nisa ai ma alamomin at-tawilul ba'id alaihi la'ihun a bayyane suke a cikin wannan tawili wato wannan tawili ne ba'id da dama mun ambaci kowa anwa'u ta'wil wa ghayruhu al-fasid wal ba'id wa ma ala wa ma fala'iban yufidu hmm. ka hamli mar'atin hakanan ma daukan mace ala saghira a matsayin akan wato as-saghira wajen hadisin ayyuma mar'atin nakahat bi ghairi idni waliha fa nikahuha batil fa nikahuha batil suka ce al-mar'at da ake nufi anan as-saghira shi ma wannan tawili ne alaihi la'ihun simatul bu'di shi ne alamomin nisa tawili manisanci ya zo a cikinta saboda babu wani dalili da zai sa a wannan haml din na dama shi ne ma'anar tawil alba'id hmm. wa ma yunafi hurratil kabira da kuma abin da yake korewar alhurra, al-kabira wajen ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fa nikahuha babi ala khususul mukataba da suka dauke shi kan cewa wannan akan mukataba ne kawai to shi ma wannan la'ihun simatul ba'di wa hamlu ma ruwiya fi siyami ala alqada'i ma altizami haka nan ma daukan ma'anar da suka yi akan cewa abin da aka ruwaito na azumi akan cewa akan ramuwa ake nufi Ma'aliltizami a wato tare da iltizamin yin wato tare da bakance a cikin hadisin la siyama liman lan yubayyitu siyama min al-layl suka ce azumin da ake nufi a nan azumin ramuwa da azumin bakance banda azumin farilla su ma wannan tawili ne ba'id wannan duk misalai ne na at-tawil al wanda yake kuma duk a cikin su hanafiya su suka yi saboda haka malikiya ne suke yin suke yin raddi akan hanafiya na'am zakara fi hadhihi al-abyad thalatha masa'il ya ambaci ya ambaci masaloli guda uku daga cikin matsalolin tawili manisanci. a matsala ta farko tawilin da hanafiya suka yi ma miskini a cikin faɗin Allah ta'ala fa it'amu sittina miskina yadda da cewa abinda ake nufi da miskin muddu ake nufi fa it'amu sittina miskina a wajen su fa it'amu wato sittina muddan haka ake nufi saboda in ka tattara mudu guda sittin ka ba mu miskini ɗaya ma yi <laughs> na'am ko kuma wanda ka bama ya zama to ba miskini ne gani ne in dai ka bayar dai abinda ake nufi so a wajen su ka ciyar da mudu ciyar da mudu 60 eh eh azhar eh haidu rika a 60 muddan miskinin wahid fi 60 yawma ya yanda suka suka halatta bama wato mudu sittin ga miskini ɗaya a cikin kwana sittin eh kullum kullum eh, kullum mudu ɗaya eh yayi Allah ya yi miskinai sittin fa kai kuma ka ba miskini ɗaya sau sittin a kwana sittin abin da ke cikin maslahar da ke cikin ka tara miskinai sittin ka ciyar da su lokaci ɗaya da maslahar da ke cikin ka ɗauki miskini ɗaya ka ciyar da shi kwana sittin duk ya ce ka ciyar da mutum sittin yau a mutum sittin ka ciyar da su lokaci ɗaya da kuma mutum ɗaya ka ciyar da shi kwana sittin maslahar duk ɗaya ne ta zai zama to maslahar daya a su ba aka suka ce ba kar ka gaya musu abin da basu ce ba su sa suke miskini ɗaya za a ce da shi kwana su kullum ya zo a bashi mudu ɗaya kullum mudu ɗaya su kuma jimhur suka ce mudu 60 a miskinai 60 za a ba ma kowa mudu mudu lokaci da sharaɗi ne sai ya gama yin kafara sannan zai yi fai'a mm. to amma wannan shine awailul asma za a ɗauka ko ko awasirha in ya fara ciyarwar yayi ko bai ce bai yi ba sai ya gama sai ya gama to me su hanafiyan me suka ce Ka ku gaya musu abin da ba su ce ba a to wai menene dalilin su tukuna idan sun rarraba in jumhur in suka ɗau wannan to sai dai ka ce dole dole sai dai a ciyar da sittin a lokaci amma idan suka ba da kofar rabawa to halittiya kuma suna da karfi su to wai tsaya tukuna su jumhur suna bukatar su kawo dalili samu sikina miskina gaskiya babu dalili dalilin su wazi a ah, to sa bukatar su kawo dalili suna tare da asal suna tare da asal Allah cewa yi sittina miskina hmm? wanda ya ce ba sittina miskina za a bayar ba sittina muddin shi zai kawo dalili Hmm. <laughs> <laughs> <laughs> Mm-hmm. na'am bin wasu jagwaru ne za a fitina ya wato yanda suka sanya abinda ba ambace shi ba shine ya muddi din shine al ake nufi to amma yace ma muddu ma za a bayar wa ma ya ce mudu in za a bayar na'am an an tsotse mu sai يعني قعدت فيه ستين مدة <laughs> ركاب ابن أجرة أي شيء كما أي نصف مد نصف صعني لكل مسكين أطئم أطئم أطئم فرقا من ثلاثة أصو إن كان bai na masaki shi kuma mudu biyu ne eh dama amma wajen ciyarwa yanzu in ka ba oh wato in ka ba shi in ka danyi baka ciyar da shi ba sai ka hada da kayan da zai kokari Hmm. to wannan maganar taka a maza ba sa faɗan wannan ai ba wanda ya ce ma sai an haɗa masa abinci da miya ta ciyarwa ta azumi a tina muduwa suke cewa mudu suke cewa wanda ya ce a ciyar da shi abinci tare da idam anas ibn malik ne anas ibn malik shine yake tara miskinai sittin ya musu abinci mm, farid da gurasa da miya da nama su ci aka maka da hidimar siyo kayan sauran abubuwan da za ka hada ba da bayan da ya kamata to ya za ka yi da hadisin ka'ab ibn ujra da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ciyar da su ya ciyar da sittata masakin faraqan sittata asu wato salasata asu sa'i uku ko rabin sa'i a'a annab sallallahu alaihi wasallam ya ce dambu suke ci dabino amma wannan yayi itlaki ai ba cewa ya ciyar da su dabino kwano uku ba cewa ya ciyar da zaka iya ciyar da su hal tastati'u zaka iya wannan ya hada akan ya ciyar da su sha'ir ya ciyar da su qamh ya ciyar da su bur ko ya ciyar da su tamr ya ciyar da su zabib ya ba za a ɗauki al'ada ba akwai takdir takdirat ba kuma kiyasi baya shiga su shi yasa aljumhur akan cewa abinda za a bayar kenan nisfu sa a cikin ciyarwar kafara na'am wanda ku aka ambata shi yawa abinda aka ambata shi a cikin ayar shine miskini suka ya zama to ba shine ake ba shine maqsud din ba kenan ma anna qabda al fihi min al-fa'idati ma lam yakun fi to kun ji tare da cewa nufin adadi a cikinsa akwai fa'idar da ba ta cikin mutum ɗaya domin me yin kafara ya ba mu mutum sittin. wannan zai sanya dukkanin sittin ɗin nan su haɗu wajen yi masa addu'a yawan masu yin addu'a wajen da ake ƙaunar samun ijaba ne kuma wannan wajen wato da ake zaton cewa waɗansu daga cikinsu salihai ne idan ma ba dukkaninsu suka zamanto salihi ba wannan ku ba a samunsa a wajen mutum ɗaya wannan shine abin da al yake nufi da baitin farko don haka faɗinsa da ya ce fa ja'alu ja'alu ɗin nan mubtada ne kuma masdari ne da aka yi masa idafa ya zuwa ga maf'ulinsa maf'uluhu maf'ulun nasa na biyu shine aljar wal majrur wanda yake da ma'ana da aljar wal majrur allazi huwa bi ma'ana wa maf'uluhu thani aljar wal majrur wanda yake allazi huwa bi ma'ana shine bi ma'ana dinnan fa ja'alu miskinin bi ma'ana eh, to bi ma'ana shine al-maf'ulus sani sanya miskini da ma'anar al-muddu shine ma'anar sa mm. an fahimci abin nan din eh, rabin nasa al-maf'ul tunda ja'ala yana buƙatar maf'ulaini ne ko to maf'ulul awwal shine miskin eh, wato a man ja'ala miskinan bi ma'ana almud mudd shine ma'ana wanda ya sanya almiskin man ja'ala miskinan shine maf'ulul awwal shine aka yi idafan sai zuwa ga masdar ya zamanto majrur faja'alu miskinin wato faja'ala faja'alu falja'il alladhi ja'ala miskinan bi ma'ana to wannan shine zai zamanto al-maf'ulul sani an fahimta faɗinsa kuma da ya ce la'ihun shi kuma shine labarin al-mubtada shi kuma simatul bu'di din nan shine fa'ilin shine fa'ilin labarin abinda kuma ya sanya masa yayi aiki tare da cewa ismu fa'il ne munakkar nakira dogaransa akan al-mubtada mm. wato shi simatul bu'di fa'ilul khabar wal musawwir li amalihi ma annahu ismu fa'il munakkar itimadu ala al-mubtada dan me fa'ilul khabar zai bukaci itimad mm. fa'ilin فاعل سمات سمات البؤد لائح alaihi me yasa yake buƙatar itimad tunda nakira mubtada nakira yana buƙatar itimad amma fa'il nakira yana buƙatar itimad hmm? kama ƙa'imun rajulun shi wani yana buƙatar itimad saboda rajulun ɗin eh, a fa'il ne sadda musaddal khabar fa'imu din ya zama to to wannan kaga ne yake buƙatar ismul fa'il din yana buƙatar i'timad saboda ya zama to a fa'ilun ne sadda musaddal khabar dan haka mubtada din na kira dole yana bukatar i'timad ba za ka iya cewa qa'imun rajulun ba sai ka samu abin da zai i'timad نعم المهم إعراب دي آه, آه، جعل مسكين بمعنى المد آه، لائح سمات البعد عليه شيني آه، أنا جنوب بابوني إشكالي أجتني من إعراب جعل مسكين بمعنى المدي مبتدا لائح سمات البعد عليه خبر إيه، خبر دنيا زمن تونا كرا باب إشكالات أماني وانا أبن دي سمات البعد وانا سمات البعد فائل الخبر والمصوغ لعمله ما أنه اسم فائل منكر لإعتماده على المبتدأ خبر بي فدا بي فدا فاعل الخبر سمات البعد سمات البعد din eh simatul budi shine fa'ilun la'ihun shine fa'ilun la'ihun ai kamar ya ce ne faja'alu miskinin bi ma'anal muddi yaluhu alaihi simatul budi na'am na'am wasimat jam'u sima shine jam'in sima ita ce alama ai alamar nisa ta wato a bayyana take a ciki Wala ihun kuma ai wato zahiri ai wato alamomin nisa bayyanannu ne a kansa na'am mas'ala ta biyu hamlul mar'ati aidan fi qawlihi sallallahu alaihi wa sallam mutum wato daukan mace har wa yau a cikin fadin sa alaihi salatu wassalam ayyam mar'atin nakahat bi ghairi izni waliyyi dukkan macen da ta aure ba ta izinin ta ba fa nikahu ha batilun batilun auren ta batacce ne batacce ne ala khususin mukataba da suka sanya wannan akan al-mukataba akan wato a akan ana maganar ba ne eh domin yayin da suka so wato su yi da suka so ɗaukansa yin ta yi masa tawili sai suka yi masa tawili akan ƙaramar mace kan ƙaramar yarinya sai aka ce musu to ai as yarinya ba a kiranta mace a al'ada fa'aradu hallahu al'ama to sai suka so su ɗauki lafazin akan al'ama ku yanga. sai aka ce musu to karshen hadisin ai zai hana wannan domin a cikin sashen riwayoyin hadisin to idan ya sa wato idan ya sadu idan har ya zamanto ya take ta to tana da sadakin tankarta hmm. to ita kuwa yanga sadakinta na sayyadinta ne na ubangidanta ne ba nata ba ne wajen to fuskar nisan wannan tawilin wato lafazin dukkan wata siga ta umumi mai gamewa anna lafzu anna lafzu ayi cewa lafazin ayi siga ce ta umumi eh hmm. kamar yadda ya gabata ga al-muallif kuma aka karfafa wannan umumi da ma wanda aka kawo aka kare ta domin yin taukidi kuma aka ƙara ƙarfafa aka ƙara ƙara wato takidin da takrari da maimaitawa faɗinsa batilun batilun ba'i. don haka takaita wannan wato umumi akan sura wadda take nadira wadda take kaɗanci wannan ba'id وهذا هو مراده بالبيت الثاني وانا شيني ابن da يكي نفي Wa البيت الثاني وما ينافي الحرة الكبيرة على الصغيرة وما ينافي alhurratu kabira abinda yake korewar alhurra wadda take babba shine wato akan al'ama mhm. mas'ala ta uku hamlu hanafiyyati aidan asiyam Hakanan alhanafiya sun ɗauki azumi a cikin hadisin babu azumi ga wanda bai kwana da niyyar azumi ba da daddare. akan suka keɓance shi da azumin bakance da azumin ramuwa ba azumi ba ba azumin da yake shine ɗaya daga cikin wato shika-shikan musulunci ba shine azumin ramadan domin azumi idan aka sake shi ba kaidi gare shi ga azumin ramadan yake tafiya don haka fitar da shi daga siga wadda take mai gamewa la siyama wadda take amma ce kuma kuma na ce da aka gina ta da aka yi mata bina'i akan fataha a cikin siyakin wato korewa wannan abu ne manisanci hotija wakar ta kaddama annan na kirata ya gabata cewa ita na kira idan ta kasance haka to nassi ne bayyananne a cikin umumi na haka a keɓance shi da waɗansu surori ba tare da dalili ba sai zama tawil ba abin da yake nufi ma'al iltizami iltizam ɗin da yake nufi annazar bakance ƙaba ɗin kuma da yake nufi alal ƙaba'i yana nufin ƙaba'u ramadan ramuwar watan ramadan to ya za mu ƙara wani baitin to mu tsaya a nan to subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa